Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku tambaya ni ke da tambaya ni ke da ce za su kashe mu ne hmm. akwai mai rashin lafiya a gidan mutum sai sun ce wai mu dore shi Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Batun kare hakkin ƙananan yara na ɗaya daga cikin batutuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da muhimmanci da ya sa aka rattaba hannu a kan ƙudurori da dama da nufin ɗaukar matakan inganta rayuwar ƙananan yara. To sai dai shekaru da dama bayan amincewa da waɗannan ƙudurorin har yanzu galibin yara a ƙasashe masu tasowa suna rayuwa cikin mawuyacin hali. A yau Shirin domin iyali zai haska fitila kan irin wannan lamarin inda a jihar Filato aka kona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. Ga abin da ɗaya daga cikin yaran da za mu sa ya sunansa ya shaida wa shirin domin iyali. Dama sun ce za su kashe mu ne. Akwai mai rashin lafiya a gidan mutum. Sai sun ce wai da mu dore shi. Akwai yarinyar baban Mary. Ita ta dore shi sai ta ce mu ne. Sai an ce mu je asibiti. sai mun je da mun je ba sai an ce mana kunce sai mutane suna ce mu dawo gida se mm, mun dawo da mun dawo gida sai an ce mana kunce sai yarinyar cin ta ce ba mu ne mun dora shi ba su ne sun dora da mary sai an sa daren ventura sai sa petro a kai namu sai za kashe mu sai an karba laita a hannu ana sa ma wani kaka huta kafa a ce mata ta kunce da suri sai an biyan kyafke laitin an biyan zan na kai. To shirin domin iyali ya kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran ga bayanin nata. An fara zargin su da maita ɗin ko bai wani daidai sosai ba sai mun je kamar wani ne ya taimake mu da yaran so da ya taimake mu da yaran mun fara azumi da aduwoyi yaran sun zo ba su a fita kuma ne so sai dama suna fita ne dama suna fita an ji su ba da yake mutumin da ya yi magana sai aka tambaye su yaran sun fada ko ba haka ba so da muka fara addu'o'i na yaran sun ce ba su fita kuma ba su zuwa ba ruwansu Hmm. sai muna nan bayan akwai rasuwan da aka yi rasuwan maman mary din da jojo bai sati ɗaya ne ko ya nema sai yayar mary din sai ta fara fada wai ai nan din suna ciki suna ciki suna cikin maita hmm. shine muka ci gaba da addu'a da yake muna kan addu'a da su sai sun ce su ba ruwansu ya ne za ta ce irin ya ta fada haka sai ranar lahadi da yamma misalin karfe biyar zuwa biyar da rabi zuwa shida din nan muna cikin gida sai na fita bayan gida dawowa nan da yana dawo sai na samu baban mary ya kwashe yaran nan yana tafiya da su sai na ce mishi a me ya faru sai ɗaya ya gudu zuwa wuri na yace wai ai an ce musu su je asibiti su je kunce mai rashin lafiyan sunan shi usaini sai na ce na tambaye su na tambaye wanda ya gaya mun kana ciki kana tafiya ne hannunka na ciki ya ce a'a shi bai son komai ba don already ina monitoring nasu muna kwana tare muna monitoring nasu gongon har gari ya waye in dinga gaggaya muna musu duk kotin musu wani supervisor gaba muna tafiya tare da yaran nan gaskiya ban samu nothing strange ba abin da ya zo da irin daban a ce wanda sun boye mu babu da ce ina da kudi a hannu da na bi su zuwa asibiti to ban da komai da zan hau mashin sai na ce to in da yake za su je su dawo sun da don na sun an kai su wurin ba abin da za ja musu a wurin don mutane a wurin ba za su bar su a yi wannan a yi wani abu da su a asibiti ba so nace su je su dawo su da suka je suka dawo su shiga gida da su ba sai suka wuce wani gida da su da suka wuce wani gida sai na kira yarinya na karama sai na ce musu na ce mata ki je ki duba mun yayunki an dawo da su da ta je bata ma kai gidan ba ma sai ta dawo da gudu wai ai ta tambaya wance mata wai ai an dawo da su haranko ne su sai na ce musu an kone su yaya na na gudu na je da na gudu na je sai na je na samu an riga an kone su so wata mama na gida wurin ta taimake shi kashe wutan da yana kan shi mm. ne shi yaron ki kenan shi god gift ne mm. sai ta ban tambaye shi na tambaya gurin waye ne yi wannan wanda ya aikata wannan abu ba wanda ya ban amsa sai na ja mary din da shi muka saya gefe kaka mary ba ta nan a wurin da ce tana nan a wurin da mun tafi tare so sai na ita mary ina iyayenta iyaye mamanta ne ta rasu babanta ne kuma shine ya zo kwashe ta kin gan kamar ya nuna shi ya support a wannan so ya kai su duk abin da zai yi da su bai dame shi ba mm. is like kamar shi ya baya son yarinya ne ko ya ne to shine yayi wannan ɗayan duka so sai mm, na doke shi muka tafi gida sai washe gari da safe sai na kira iyayena na gaya musu na ce to ga abin da ya faru gashi gashi gashi shi na gaya musu abin da ya faru dai shine suka zo da safe na suka zo da safe sai muka je eh, asibiti don mun fara zuwa wurin polis tukuna kamun asibiti don mun je asibiti ba za a karbe mu ba eh, sai da polis eh. to da muka je polis din sai su gaban police daya muka je asibiti to sai su sun arrange su suka je don su arrest din wanda suka aikata to sai da sun je wai mata sun fara jajjefa polisawan ba su bar polis ya kama guda daya ba sun komi ko daya ba wai ba zai faru haka ba mm. mhm. to yadda abin ya faruki sun ji ciwo sosai an kone su sosai an kone su don gaskiya kamar namijin nan ma yanda ya kumbura ma bai iya gani ba baya gani sai an jagorance shi to kamar ita na mace ma ita mata kumbura gefe daya amma tana gani da gefe daya hannunta ne shine ya samu wutan sosai eh. to ya kika ji da kika ga yaran ki a cikin wannan gaskiya da na su a cikin wannan lamarin i feel like da ce ina wurin da ce ina wurin da kai kamar da wani abu da wani abu muna zai iya faru because ba zan iya daure in ko da ba ko ba yaro na ba ba zan yadda in daure in ga ana ma yaro wani haka ba because yaro yaro ba na mutum da baka san why zai ciyar da kai gobe ba da na same su haka inda nake giya miki a yanzu haka har yanzu ban samu lafiya a jikina sosai ba to da kuka kai su asibiti wa ya dauki nauyin maganin da aka yi muku ne to mun dinga akwai wani rancen da muka karba a wurin mun siya su magunguna don da kuma dan gaisuwa gaisuwa da muna dan samuwa kadan kadan to shine muna hada musu siya magungunan da shi eh, don mun hada treatment din don ya zama mana da sauki amma rancen kam yana nan wato kun karbi bashi mun karbi bashi to amma yanzu me kuke so takamamme a ayi game da wannan yara naku da aka kone eh to da yake kamun a salame mu dai yan gidan sun tura da abin da sun je sun biya shine bed bill ba da su kudin gado da wayansu kanana ma kudin magani ba su biya ba so abin da mu damuwar mu shine muna so kan da wani abun kada sake faruwa kamar haka don kinga in ya sake faruwa kinga wayan su ma za su iya fadi a ciki ko ba mu hmm. din ba yawwa muna so kada ya sake faru haka don sauran yaran ma su ma su samu sira amma dama nan yankin naku na shan ana samun wayannan irin wato yanayi na a sa a ce yara suna maita akwai hmm. Hmm. akwai kuma sun yarda da shi kan ba wai ba me kike ganin kamar ya kamata hukumomi ko gwamnati tunda kun kawo nan domin ku samu wato adalci ne a muku to gaskiya kamar yadda na fada muna so eh, muna so kamar idan aka samu wanda sun aikata wannan lamari ba wai ba kashe su ba to a don horar da su yadda eh, eh, wanda ko wani ya sake rinjiyaye su su sake yi kada su sake yi ba za su yi tunani maybe yadda an ja musu kunne ba za su sake yi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji rawar da kungiyar 'yan jaridu mata a jihar ke takawa na bin hakkin waɗannan yara. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke